أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسئة البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وغراة العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na Sulaja wato yau albarka da yawa ta sauka ga sanyi kuma ga ayoyin alkur'ani mai girma muna ƙara wa Allah godiya da ya tsawaita rayuwar mu ya kawo mu wannan rana a wa'azi shinkafi muke cewa idan Allah ya tsawaita rayuwar mu bayan sallah bayan an gama ibada ta azumin Ramadan in Allah ya yarda wato za a yi intiqa'u ni a cikin garin Sulaja to gashi kuma Allah madaukin sarki ya amince muna addu'a ya ƙara tsawaita mu zuwa lokacin da za mu haɗu a yalwancin da wannan mimbari an yi wa'azi yau a kan shi maluma matasa wato sun karanta mana ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina addu'a gaba ɗayan su Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ƙara mana yawan irin wa'annan bayan Allah a cikin al'umma musulma Sheikh Alhassan Sa'id Adam Jos Sheikh Muhammad Rabi'u Daura alarama abubakar adam da sauran manyan malamanmu wa'anda ba samu daman zuwa ba za ku ji na kira sunan nan, alhali ga sauran manyan shahunai da doktoci da masu digiri da digirgir da digirdigir duk suna nan Sheikh Abbas daga mun samu labarin muna tare da shi a cikin garin Sulaja. na san disbilin na agaji na jihar kebbi bayan sun kawo ziyara ranar da aka yi karatu na sauka a nan wajen malam abbas a jega a kan hanyar ta komawa allah maɗaukin sarki ya ƙaddara musu hatsari a kan hanya allah ya karɓi rayuwarsa muna addu'a allah ya ji ƙansa ya gafarta masa sauran jiskiloli da suke raye kuma irin su shika-shikan izala Allah ya kara tsawaita mana rayuwarsu wato dalilin da yasa kuka ji na ambaci sunan wa'annan malamai wato sun yi gwagwarmaya sosai can a baya wato shukar da suka yi ce yanzu take tsirowa ina magana da malam habibu ya haya ƙaura nake ce masa ya aka ka fahimci izala sai ya ce mun kasa ɗin wa'azin malam rabi'u daura na ji na gane idala to wanda ya musuluntar da irin su malam habibu ƙaura to waye saura Allah ka gafarta mana wala rabu da wala Allah ya kara wa rayuwarka albarka ya kara tsawaita ta da sauran malamai da suke tare da kai ake wannan aiki ake gogormaya lokacin da wani matashi da zuke wa'azi akan tauhidi ni ko malam rabu nake kallo ban taba jin yayi wa'azi bai taba tauhidi ba Allah ka karba mana yan uwa ba dogon wa'azi zan yi ba wata gajeriyar sura al alkur'ani mai girma nake so mu yi karatu a ciki uqubati ibnu amir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda amin yake cewa wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kul fa qultu ma za aqulu ya rasulullah annabi ce mun kace sai nake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zan ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa wasu surori guda uku dukkan su da kul suka fara amma ɗaya za mu canka a cikin mufassara sai dai kulkul din guda uku ana rama karanto mana su duka fara daga kul huwallahu ahad bismillahir rahmanir rahim na'am kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر طاسك لا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى أسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta masa wa'annan surori guda uku bayan ya karanta masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani mai neman tsari a wajen ubangiji da zai nemi tsari da fiye da wayannan surori guda uku idan kana neman Allah madaukin sarki ya baka security ya baka absolute protection to ka nemi tsari da wayannan surori guda uku da su ne ake wato gina katangar karfe ake gina badana da kandagarki tsakaninka da maƙiya da abokan gaba wani zai ce zai taka ko zai karya ko kan gaba ko ba akan gaba ba ka ce masa karya yake yi karanta wayannan surori ka nemi tsari da Allah maɗaukin sarki da wayannan surorin ka ga gudunmuwa daga wajen Allah ana ramma mu ɗauki sura ta tsakiya a ciki sai mu ga wasu saƙonni ne take isarwa sai Allah madaukin sarki yake cewa kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbil falaq to kul stop ala rama Allah madaukin sarki sai yake cewa kul ka faɗa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin falaq ka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari amma a wajen wa nake neman tsari ina neman tsari ne a wajen rabbul falak ubangijin alfalak menene ake cewa falak abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa alfalaku sijinin fi jahannam yake falak wani kurkuku ne a wutar jahannama idan aka zo da mutum wutar jahannama idan laifinsa ya kai da zaman da zai yi a wutar jahannama wato imprisonment with hard wato with high punishment wato zai yi zama ne tare da wato horo mai tsanani to a cikin jahannaman ma sai a kai shi wannan kurkuku shi dan jahannaman ma ya fi shi sakewa wato shi da yake cikin gidan kurkukun kamar yadda a nan muke ganin ɗan kurkuku to shi a jahannama shi ma ɗan jahannama haka suke ganin shi saboda bala'in da yake wurin da yake zaune ubai ibn kaf sai yake cewa alfalaku baitun fi jahannam yace falak wani ɗaki ne a wutar jahannama yace iza futiha faha ahlun nari li shiddati harbi idan aka bude daki yan wuta da ba a sa su a cikin dakin ba saboda turin bala'i da zai rinka fitowa daga cikin dakin zaka ji suna ihu suna kururuwa dama fa a cikin jahannama suke amma saboda bude ɗakin wato ɗakin ya zama jahannaman ɗan jahannama. Shehu Malami sai yake cewa alfalaku sai yake wajin fi jahannam yake falak wata wani rafi ne a cikin wutar jahannama Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu sai yake cewa alfalaku shajaratun fi jahannam yake falak wata bishiya ce a wutar jahannama idan ganyen bishiyar ya tsinke ya faɗo cikin jahannama jahannama ma kan shiga halin kakanika yi Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsari a wajen ubangijin alfala wasu malamai irin su katada irin su ibn jubai da manyan malamai na magabata suka ce alfalaku bi ma'ana as-subh wato da ake cewa falak wato shine asuba wasu malamai suka ce a da ake cewa alfalak su ne waɗannan duwatsu da muke gani waɗanda sukan tsage ruwa ya rinka fitowa daga cikinsu wasu malamai suka ce alfalak ana nufin duwatsu ne amma waɗanda sukan tsage saboda tsoron Allah maɗaukacin sarki to amma idan ka dawo a luga a harshen larabci idan aka ce alfalak abin da ake nufi shine shakku wato tsagu tsagewa ko cecewa shine abin da ake cewa al-falak shi yasa idan kana karanta alqur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki ya yace falikul isbahi خالق لصباه وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يا فاتن كرا حسين da داخلي Allah madaukin sarki ya ce faliqul isbah wato ba ba ba inna allaha faliqul hadi wan nawa fara kawo mana wannan inna allaha faliqul hadi wal inna allaha faliqul hadi wan nawa Allah madauki sarki yace inna allaha lalle Allah faliqul hadi shine wanda yake tsaga kwaya gero ko ta dawa ko ta masara ko ta shinkafa ko ta ibiru ko ta alkama ko ta acca idan aka shuka ta Allah ne yake tsaga ta domin tsiro ya fito daga cikin ta kai idan ka je zaka shuka zaka tona rami ne ka zuba ka taka ka wuce amma tsaga ta tsiro ya fito wannan aikin waye aikin Allah madaukakin sarki ne sai Allah yake wannawa sannan shi ne yake wato tsaga wato gurbin dibino kwallon dabino duk taurin sannan Allah shi yake tsaga shi ka ga tsiro mai laushi ya fito daga cikinsa. inna allaha faliqul haddi wan nawa wato kenan kalmar faliqu an samu ta da kalmar al falaqu mai tsagawa to falaku ta zama tsagawar kenan a can gurin sai Allah madaukin sarki ya ce, inna allaha wato sai yake faliqul isbahi Allah madaukin sarki shine mai tsago asuba domin hasken asuba yana tsagowa ne daga cikin duhun dare waje anan laila sakana sannan Allah madaukin sarki shi ne ya sanya wato dare ya zama nutsuwa yanzu natsuwar da muka samu a wajen wa'azin nan da da rana ne ba za ta samu haka ba dare lokaci ne na nutsuwa shi yasa zaka ka cire rigarka da dare ka yi shimfiɗa a ƙofar gida ka baje kundunka akan tabarma ga rediyo a kusa kana jin BBC da Jamus da birnin Kolan da Doci Bele amma duk wanda ya zo ya rinka sai ce malam Muhammadu barka da dare to da Allah ka gwada gobe da rana ka fito bar ma ka shimfida ka bata kundunka da rana a kofar gida ka ga duk wanda ya zo ya kalle ka sai ce malam Muhammadu ji kan lafiya shine waje anan laila sakana Allah madaukin sarki shi ya sanya dare wato ya zama ne ya zama natsuwa kenan wannan ayar da aka ce falikul isbahi mai tsago asuba wato ita ma tana nuna mana ma'anan kalmar alfalaku shine ne wato shine ashaku ana nan ma akwai wata hadisa da ta faru a zamanin annabi Musa alaihi salam a lokacin da Allah ya umarci annabi Musa ya ɗebo bani Isra'ila ya fito da su daga cikin ƙasar Masar Fir'auna ya ɗebo Bataniya wato ya ainihin biyo su daga baya sai aka zo aka shiga halin kakanika yi idan suka kalli gaban su ga kogi na nil ba kwale-kwale tana a tsallaka idan suka duba a bayan su to nan kuma ga fir'auna wato da ainihin tawagarsa a baya Allahu akbar to ya za su gashi sun samu kansu a tsakatsakiya sahabban annabi musan ma a wannan lokaci sai da zuciyarsu ta kare a wannan lokaci sai Allah ya ce falamma tara al-jam'ani falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun yayin da jama'ar fir'auna sun ga jama'ar annabi Musa jama'ar annabi Musa sun ga jama'ar fir'auna qala ashabu Musa sahabban annabi Musa a wannan lokaci sai suka ce inna lamudrakun lalle mu kan ai an riga an rutsa da mu babu yadda za a bisha to amma kullum karfin imanin annabi yana tsara karfin imanin mabiyansa da suka faɗi wannan kalma annabi Musa saboda suka da Allah akwai abin da ya faɗa a wannan lokaci ana kalla inna ma ya yi hari budar bakin annabi Musa sai ce kalla ku bar wannan magana magana an rutsa da mu bata mata so ba inna ma'i rabbi tare da ni akwai ubangiji na sai hadis zai nuna min yadda za a yi mafita. Allah ya nuna musu yadda za a yi fita ko bai nuna musu yadda za a yi fita ba za ka kare yanzu ka ga arnan duniya sun sa musulunci a gaba su bush ana nan ana kulle kulle su colin powell ana can ana kulle kulle su anthony binni ana can ana ta kulle kulle su Condoleezza Rice matsiyarciya ita ba ta da ana kulle kulle an kurɗa an kunna an yi sabon kawance tsakanin kafircin duniya da shi a duniya an yi taron dangi akan ahalus sunna report na white house report na cia wanda white house ta karɓa sun ce sun gano abokan gabansu a duniya su ne ahalus sunna wal jama'a idan ka dawo nan cikin gida najeriya yan bidi'an najeriya sun yi taron dangi akan sunna yan shi'an najeriya sun yi taron dangi akan sunna ko a cikin wannan satin da ya gabata a cikin garin Kano masallaci ne aka zo za a bude masallaci sau uku a sunna suna gina masallacin yan bid'a suna rubuta masallacin sai an gina masallacin ya kai linta sai a zo tsakar dare a ruguza shi a lebo da shi har kotu an je kotu ta ce ahlus sunna filin su ne ba suna da yanci suna da dama a tsarin mulkin Najeriya su gina masallaci dole su je su gina masallacin su kada a hana su ahli sunna suka zo suka gina masallacin sai da ya kai minta aka sake zuwa aka rubuta shi karshe wani bawan Allah yace ce to ginin masallacin idan da karo karo ake yanzu ba ma magana karo karo ake ba yana so a yi wa masallacin gini irin ginin annabi Sulaiman alaihi salam yace abin da ake bukata ginin masallaci in an fara ba dare ba rana ba safiya ba maraice sai an karfi ginin masallaci a cikin kwana shida aka kammala ginin masallaci har an gina an rufa an buga kwano an yi daɗe an yi silin an sa wuta an sa famta an sa an sa kwana na bakwai masallaci an gama masa kanci saura a shiga a fara sallah an je za a buɗe masallaci za a yi wa'azi a masallacin a wannan mako da ya gabata yan bidiya suka yi gayya amma da yake an taru a wurin kuma matsorata ne ba za su iya isuwa ba amma suka tara hanyoyi da ake isuwa wajen masallacin da sun ga mutunci kadai sai a buge shi a dadda tsaki da adda sannan a kona mashin mutane guda ɗaya mutum ashirin da takwas aka ɗiba rangaranga a kai asibiti da shi ba da dadewa ba aka ce mana shan Jafar Mahmud Adam ba da dadewa ba aka ce Umar dan mai a Sokoto ba da dadewa ba saboda kawai wani ya sa kaset na wa'azin musulunci a wani gari da ake cewa gano a cikin jihar Kano kawai wani ya sa shayi ce ya da umarni a kashe shi aka yi wa musulmai tsara da adda an tsari wani aka an tsari wani aka fada an tsari wani a baya Allah madaukin sarki ya tashi kawo musu takayya ta gaugawa sai da ya bari sun je taron bidiya suna dawowa Allah ya sa wata jaf. kuma ta ita ba direban ta dan dubiya ne ta kuce tana gangarawa suka haɗu haɗu a wurin haka in su kawo saki ne ne mutum wajen sha ta wani abu suka tafi lahira a wannan mutum wani zai ce to wani irin hali ahli sunna suke ciki yau an kai kan hari wai na za a shiga Allah na iya su kokarin su arna da rigar musulunci na iya kokarin su yan bid'a na karo karo ne ya za a durkushe sunna anya za a kai An anya akwai inda za a je anya ba zo karshe ba kai ku saurara ba zo karshe ba forward ever backward ba. wallahi wannan duk wata karaman matsala ce inna allaha ja'ilun lima tarawna makhrajan wa farja wallahi duk wannan abin da kuke gani akwai na ataki akwai ran da Allah madaukin sarki wato zai kawo karshen sa ku dai ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da da'awa yanzu an kai matsayin da Kano da ake garin ta sansanin yan yan bid'a ba gidan bid'a da Allah bai tsare da ahli sunna daga cikin gidan ba sahabban annabi Musa suka ce a rutsa da su annabi Musa yake ba a rutsa da su ba ana rama mai faru a wannan lokaci taimako daga إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم ku saurara ku Allah ya ce wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa me muka ce masa Allah ya ce anidrib bi asakal bahr wannan sanda da ke hannunka da doki wannan doki kogin da ita doki ruwan doki tekun da ita yana dukan wannan kogi fanfalaka sai kogi ya tsage ya kece a wannan lokaci sai ga tituna har guda goma sha biyu a cikin kogin ku taurara ku ji wani iko na Allah ba gada Allah ya sa mala'iku su ba da gada aka yi ba mamaki mu ma muna yin gada ko ba mu a ba haka aka yi ba shi ruwan shi ma bawan Allah ne ruwan Allah ya ba umarni yace ya buɗa kamar wani sarkin gargajiya da tunan na rawanin sa in zai shigo cikin taro ya za ka yi buɗa ko ba za buɗa ba dole ka buɗa ana sunkuye mazgaye ɗan giwa da raƙumi kakan zabu ruwan aka ba ta umarni doka daga wajen Allah cewa ta buɗe hanya fan falaka sai ga ruwa ya yi ubangijin sajiyayya sai ruwa yi ne sai ruwa ya keke a wannan lokaci menene muhallin shahid a ciki da aka ce alfalaku kula uzu bi falaki alfalaku fan falaka wato kenan kalmar falaku a larabci tana nuna menene tana nuna wato tsagewa shi ya sa wasu suka ce safiya domin tsagewa take kamar yadda Allah ya ce falikul isbahi wasu suka ce a dutse domin shi ma yana tsagewa kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul baqara yace summa Sun qulubukum summa qasat qulubukum min da zalika kan da أو قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله هنا مغنى عن يهوداوا sai Allah ya ce sun ƙulubuku daga nan Yahudawa sai kuma zuciyarku ta zo ta bushe Allah ya ce fahiyya kal hijara zuciyar sai ta zama sai ka dutse Allah ya ce au qaswa kai zuciyarsu mata ta duki tauri in ji Allah madauki kai me yasa sai Allah ya ce wa inna min al-hijara ai akwai daga cikin duwatsu idan kana zagayawa ka tambayi malaman geology wayanda suke bincike akan albarkatun ƙasa da duwatsu kajiya ya ya dutse yake disintegrating particles da suka hada shi chemicals da aka sa suka zama kaman gum suka hada shi Allah zai sa chemical din su zama entirely dissolved then it will be entirely integrated it will be disintegrated sai ya wargaje da kai Allah ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar daga duwatsu akwai dutsen da yakan tsage sai ka ga marmarar ruwa yana fitowa daga dutse wa inna minha Allah ya ce akwai daga cikin duwatsu din lama ya tashaqqaqu ai lama ya takallaku akwai wanda yake tsagewa ai ay yatafallaku wato akwai wanda yake tsagewa fa yakhruju minhu alma sai ruwa ya fito daga ciki kenan wato wayanda suka ce dutse ne sun yi amfani da ma'anar kalmar a larabci shine tsagewa kuma dutse qur'ani ya ce yana tsagewa shi yasa sai suka ce dutse da ke tsagewa ruwa su fito ko yake tsagewa saboda tsoron Allah madaukin sarki shi yake cewa alfalaku to ko ma wanne ne sabanin akan falakun ne amma an yi ittifaki akan rabbul falak din shi ba a tabani akan sa ba wane ne rabbul falak shine Allah madaukin sarki rabbul quwwati wal jabarut sai Allah ce ne a gaba min sharri ma khalaq Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ka nemi tsari a wajen ubangiji alfalak to daga me za ka nemi tsari sai Allah ya ce min sharri ma khalaq daga sharrin abinda Allah ya halitta menene abinda Allah ya halitta wanda aka ce ka nemi tsari daga gare shi malamai suka ce shine shedan da rundunarsa shedan aduwul ladud na dan adam kenan dan adam a duniya bai da abokin gaba kamar shi nan domin ya ɗauko gabarsa ne tun daga wajen annabi adam alaihi salam da kakanmu ya fara gaba tun san da aka halicci annabi adam ya ji Allah zai fifita shi ya bashi daraja da zuri'arsa ya fara yi wa annabi adam hasada amma hasada tata tura ba ta kai bango ba sai lokacin da ubangiji ya hura wa annabi adam alaihi salam rai shi an yi mutum mutuminsa an kyale shi tsawon shekara arba'in ya bushe in ka kwankwasa za ka ji kamar ka kwankwasa bayan tukunya yadda take ƙara haka yake kara amma ba hura masa rai ba yayin da Allah zai hura masa rai sai da ya tara mala'iku har da shaidan shi ma yana nan yace da na gama hura masa rai umurni na a gare ku shine ku faɗi ku masa sujada da aka hura masa rai ran ya fara shiga daga kansa ya fara da kwakwalwa daga nan ne annabi adam ya fara tunani yayin da rai ya gangaro kasa ya iso ido annabi adam sai idon ya bude sai annabi adam ya fara gani a wannan lokaci yayin da rai ya kara wa kasa ya iso hanci annabi adam sai ya fara numfashi a wannan lokaci yayin da wa kasa ya iso baki annabi adam sai ya fara tasbihi a wannan lokaci yayin da ran yawo kasa ya iso ciki annabi adam sai ya fara jinjinwa a wannan lokaci ran yana isa zuwa kafafunsa ga yunwa ta shiga ga idon sana kallon ƴaƴan bishiyar aljanna yana so ya ainihin wato je ya tsinka sai ya zabura da gaugawa domin ya je ya tsinka a wannan lokaci shi yasa ɗan adam ya zama mai yawan gaugawa saboda gaugawar da ya ɗosano daga wajen kakansa annabi adam wato alaihi salam yau zai fara zama tela amma ya ce yau yake so ya fara jin daɗin da ogansa yake yi yau zai fara makaranta ya ce yana so ya jin daɗin da mai digiri uku yake yi yau zai je ya fara koyon kanikanci ya ce yau yake so ya zama oga yau zai buɗe tireda ya ce yau yake so ya zama miloniya yau zai fara siyasa ya ce yau yake so ya zama ƙarshen ƙafa yau zai zama mai anguwa ya ce ina ma ya zama promoted su sarki mai darajar yanka za ka yanke kafafunka kuwa shi yasa dan adam ya zama mai gaugawa dan adam ya zama mai garaje mala'iku suka bi umarnin Allah madaukin sarki kai gaugawa ɗan adam yau zai fara karatu amma malaman sa yaga sai ga dubba su iya ba shine oga kwata kwata a harkar malanta gaugawa irin jawa gaugawa irin dan adam amma me yake faruwa mala'iku suka ansa umarnin Allah madaukin sarki suka yi sujada shedan ya ki sujada karshe ya jawo Allah ya la'ance shi to shedan ya roki Allah ya jinkirta masa kar a karbi rayuwarsa har sai zuwa lokacin da za a tada duniya gaba daya Allah ya ansa masa har zuwa can da za a buta kaho kamin a karbi rayuwar shi to daga nan ne ya bayyana adawarsa karara zai yi adawa da annabi adam zai yi adawa da 'ya'yansa zai yi adawa da jikokinsa zai yi adawa da tattaba kunne har kiyama ta tsaya ba zai aje makami ba wajen adawa ya kuma bayyana inda zai yi adawar da annabi adam filin gwagwarmayar ba aljanna ba ne inda aka fara sa annabi adam shedan ya nuna inda za a yi gwagwarmayar a nan ƙasa sai an zo nan ƙasa lokacin za a fara gwagwarmaya shi yasa yace rabbi bima agawaitani la uzayyana lahum fil ardi agawaitani la uzayyana lahum fil ardi ah sai wata la la uzayyana lahum la uzayyana lahum fil ardi wa la ughyan lahum ajma'in a wannan lokacin ne sai fito karara yace ya ubangiji Kamar yadda ka halakar da ni saboda wannan to ni kuma da shi da zuri'arsa sai na lalata su gaba daya zan kawata musu abubuwan da ta hana domin su aikata amma a ina sai an zo ƙasa shi ya yasa yake fil ardu nan ne filin gwagwarmayar inda muke rayuwa a halin yanzu kenan kenan bai ɓoye adawarsa ba Allah da yake sarkin adalci ne ya fito karara ya gaya mana kenan abokin gabanmu ne ya ce inna shaytana lakum adu shaytana lakum adu فاتخذوه عدوا يأتي ألم أعهد إليكم يا بني آدم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وإنه لكم عدو مبين يأتي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أولياء من دوني وهم لكم عدو بيسان الزاد zalimina badala. Allah ya fito karara ya gaya mana cewa lalle ɗan abokin gaba ne a gare ku ku ma ku rike shi abokin gaba Allah yana mamaki ya zai dan da zuri zuri'arsa suna gaba da ku kuma kuna kaunar su Allah yana cewa alkawari yayi da ku ya ku yayan Adam kada ku kuskura ku yi wa shedan biyayya a nan duniya abokin gaba ku ne fa ba dai shi ba da yanzu kuna fa aljanna a can ba aka sa ku can aka sa kakanku inda za ku rinka cin wato abinci wanda Allah madauki sarki ya shirya wa aljanna da yanzu eh yan bikiyar aljanna kake ci da yanzu yan matan hurul in kake aure wayanda ba sa yaji ba sa kaza wa miji kai ba sa sa miji kamni da badi a sallah ba sa tambayar kudin kizo ba sa hata ba sa ba da yanzu fa kuke aure da yanzu gidajen aljanna kuke zama a ciki abniyatun min zahabin wa abniyatun min fidda da yanzu yayanku sune wildanun mukalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura da fanan za ku rayu aka wa kasa da ku ya za a yi irin wannan kuma ya zama kun zo duniya kuna mata biyayya malamai suka ce shedan yana zuwa wa dan adam ta hanyoyi da yawa zai zo maka ta hanyar aqida ya zai ruguza maka aqida ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan ba zai gushe ba da ɗaya daga cikin ku yana ce masa waye halitta kaza malika naka kaza wa malika naka kaza waye halitta kaza sai zuciyarka ta ce ba Allah waye halitta tinkiya zuciyarka ta ce Allah waye halitta tsuntsaye zuciyarka ta ce Allah to sai ta to shi Allah waye halitta shi sai dai an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kaji wannan tunanin to taka wa tunanin burki bayan ka taka wa tunanin burki kuma ka roki Allah madaukin sarki tsari da shedan daga wannan lokaci shedan bayan yayi yunkurin kawo maka jikita a aqida sallah da take kowace daraja a ibada ita ma shedan ba zai barka ba shedan sai ya shigo yayin da ka zo zaka shiga sallah idan kana iƙama zai gudu kana alwala yayi kokarin kawo maka rudu in an kira sallah ya gudu in an gama ya dawo in an tare kiyama abin nan ikama ya gudu da an kafa sallah ya sake dawowa ya shiga tsakanin sahu da sahu ya shiga zuciyarka ya rinka tuna maka gona ya tuna maka ofis ya tuna maka fati ya tuna maka matarka ya tuna maka matsala ya tuna maka daɗi ya tuna maka albashi ya tuna maka lirgiran ya rinka wasa da hankalinka a sallah in kai wasa sai ma ka manta raka'a nawa ka sallata abu hanifa rahimahullah wani ya zo ya same shi ya ce na shiga halin ka yi ya ce wani halin ka yi ka shiga ya ce na tona rami na binne dukiyata ajiya irin ta mutanen da babu banki sai a samu tukunya sai a sa kuɗi sai a sa kasko sai a rube, sai a tona rami a binne abu hanifa ya ce to amma matsalar sai na manta inda na ainihin wato binne wannan tukunya na buga na buga na gagara ganewa sai abu hanifa ya ce idan dare ya yi ka yi sallar nafila a goma duk raka a biyu kai sallama raka a biyu kai sallama idan ka gama ka roƙi Allah za ka tuna inda ka aje wannan tukunyar amma sai dai yayin da kake sallar nafila kar ka kuskura ka bari wani tunani ya shigo a zuciyarka banda Allah dare na yi wannan mutum ya alwala ya fara sallar nafila ya fara raka'a ta farko shedan ya kawo mar tunanin gona ya tare ya cuto mar tunanin matarsa ya tare ya tuso tunanin ofis ya tare ya cuto masu bi shi bashi ya tare ya cuto wayanda shi yake bi bashi ya tare har ya raka daya ya kamo raka ta biyu kai sai dan fa da ya ga cewa wannan mutumin zai raka a biyu bai tuna komai ba sai ya tuno masa da inda ya binne ya saka kuɗi ai yana tunowa walfawar da gaggautawa yayi accelerating sallar yayi summarizing din da ya doka sallama ta isa haka ya dauki magirbi ya je ya tona kudi da ta ga zo da fada Abu Hanifa yace ya kai yace ai raka ajiyu ban gaba ba sai da tuna yace dama na san shedan ya san inda ka binne kuɗi. amma haka a banza ba zai tuna maka badan mugu ne amma yayin da kake sallah ya buga ya buga ka tuna wani abu ka tantore to zai tuno maka da wannan don ya bata maka sallar yace to me ya hana ka ƙara sauran yi takwas domin godiya ga Allah madaukakin sarki wannan sharri ne irin na shedan daga cikin sharri da makirci irin na shedan wato zai zo maka ta hanyoyi da yawa idan ka zo yin aikin alkhairi shedan ba zai baka ba sai ya tare sai ya hana ka idan ka zo za ka sadaka shedan ya ce wa ya saka ai ba kai kadai ne musulmi ba ya kai to sauran musulmai yanzu alhaji wani da wani da wani duk suna nan ga su mai martaba sun iso ga kwamishinoni da yace yace to kai in ne ka ɗari ridu da hamsin idan ka je ta kar ka manta akwai matsala iri kaza akwai matsala ya rinka kirga maka matsaloli kenan in kai wata wallahi sai ka zo filin lantin a yi lantin a ƙare naira hamsin ɗin kana cikin aljihu ka gagara ɗaukar naira ashirin gaba da baraka sai ɗan ya murkushe ka ya gaba da kai kenan al'adar ta ce shedan idan za ka yi aikin alkhairi wallahi sai ya tare kai jama'a ta kabir حتى كبير أنا لما الشيطان يعيدكم الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه ومولاه نعم والله واسع عليم Allah ya الشيطان a shaidanu كنت شر ku ya'idukum al-faqra kullum alƙawarin talauci yake muku da ka tashi za ka yi kyauta za ka yi sadaka ana magana za a gina masallaci wallahi da wannan shaidan ya lalata tunanin mutum ne gaba daya sai ya gadan mana da wata aqida wani hadisi ka rasa a littafin kai a littafin aka samu wannan hadisi da an zo magana sadaka sai shedan ya ce maka ai sadaka ba ta kadan ba ta yawa ba da naira biyar ka kuma da dari hamsin aljuhuka wai sadaka ba ta ne ba ta kaɗan ba ta yawa saboda wa zaka ba saboda Allah ka ba sai ya murkushe ka sai ya danne ka wannan ya sa musulmi ya zama ba kuɗin da yake baƙin ciki da su kama wanda ya ba Allah ka samu musulmi wallahi ko naira hamsin ya ɗauka ya sadaka sai ya yi sati biyu bai huce ba ko mai kosai ya gani sai ya ci da ya tsaye sai ina ma naira hamsin ɗinsa tana nan ga kosai mai biyu wannan babban bala'in da yake damun al'umma kenan shi yasa Allah yake da tura muku bala'o'i ba ku san iyakar ku ba musiba take zuwa ba ku san karshen ba kai ku saurara ku ji bayan ya hana ka taimakon addini bayan ya maka alƙawarin talauci sai Allah ya ce wa ya amurkum bil fahsha sai kuma ya umurce ku da alfasha alfasha wasu malamai suka ce rowa ake nufi ya hana ka sadaka kuma sai ya saka ruwa shikenan kai kakam 'yan kam ranin kura daga ke sai aiki idan kana so ka gaya kasa kuɗi to bari ya ga wata yabba zawara jizarriya mai shan kalangu ka gani ko Allah idan kana so ka gaya kasa kuɗi bari ya tsaye dan takara kansila shedan ya zo ya ce wallahi in ta bari ya faɗi shikenan kuma sai ya haukace ya rinka tambatowa in ba sa ba daga ƙarshe kuma Allah ya tattara shi da kansilan da jam'iyyar da fati da ƙuri'an ya koli koli da su ya fara da wannan ita ce babban matsalar wata coci in kaga girman cocin za ka yi mamaki shugaban cocin fasfon yana jiri wai an nemi taimako a cocin ko da ake kawo a ranar lahadi an ba da naira wai an tara naira dubu saba'in shokin ba ta wuce girman masallacin kan salawat ba yana cewa yaya za mu kare idan an shiga mulkin ubangiji taron mun nan a ce dubu saba'in kawai muka tara idan ya zo almasihu ya ji wannan labari yaya za mu mu kuma sai ka zo ka samu katon masallacin juma'a sai a nemi taimako a tara dubu uku da kyar wai kowa ne tunanin shi wai kowa tunanin shi ai akwai wane akwai wane shi ba sai ya bayar ba kun ga taron mun nan kun ga taron mun nan wallahi me naira nawa ake so a tara miliyan hamsin da biyar taron mun nan miliyan hamsin da biyar da ake magana da za tara wallahi da kowa zai ɗauki sadaka a samu duk taron mun nan babu wanda bai ba da sadakarsa ba sadaka komi ko me take kana da naira ɗari ka bada naira hamsin kana da talatin ka bada goma kana da ɗari biyu ka bada naira hamsin ko naira sittin ko naira kai ko naira ashirin ashirin a ce kowa a taron mun nan da ɗan agaji da mai wa'azi da alaramma da mai jan baki da adamu aliyu da kowa da kowa za mu cire sadaka mu bayar wallahi idan aka yi sa'a a taron nan sai mu hada kuɗin gaba daya gobe a cin lanta da ko lanta in sun zo kuɗin da za su tara sai dai mu sai janareto mu sai kabe mu sai motar liman mu gina gidan liman da na lajen da dubiti liman da dubiti ladan da da da mutum da muke da su ana to amma kowa da an ce sadaka yi haka ya haka sai koma ya shiru za mu iya ba ku ansa ba za ku iya duk wanda yawa Allah da kawai zai dauki sadaka ya cikin abin da ya zai daga hannu ya ce Allah ko so duk wanda yawa Allah da kawai zai bada gudunmuwa ka komai kankanta sai daga hannu ya ce Allah ko so yan agaji ku zaga ku nemi taimako a hannun yanzu ku gabu ya nuna ku ta ciwo da kai agaji zama ku ce ku gaza ku ce ku fara neman taimako الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نعم والله واسع عليم من كان لما الشيطان يعدكم بالفحشاء نعم والله مغفرة منه والله واسع idan aka ji ku zagaya ku nemi taimako wato daga cikin sharri kenan bayan danne ku da zai ya hana ku aikata alkhairi to kuma akwai jefa wa musulmai mantuwa duk lokacin da kake so kai aikin alkhairi to idan ba ta ba ce dan sai mantar da kai Allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qabl wala qad ahidna ila adama min qabl falasiya wa lam najid lahu azma Allah madaukin sarki ya ce wala qad hakika ahidna ila adama min qabl kamin kai ya manzan Allah sallallahu alaihi sallam ka zo mun ɗauki alkawari ga annabi Adam kamin zuwan ka ma'ana mun ba shi doka wacce ake bukata ya tsare shine kada ya ci wata itaciya guda ɗaya siya sai annabi Adam ya manta walam najid lahu azma Allah ya ce ba mu samu karfin zuciya ba wajen annabi Adam amma wannan mantuwa da annabi Adam yayi wato yana daga sharri shedan mantar da dan adam idan zai aikata aikin alkhairi wa in kana musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrain li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrain am bi hukma falamma balaga majma bainahuma falamma balaga majma bainahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba ci gaba da yanar ma baka iso inda nake zuwa ma jawaza qala li fatahu atina badana laqad lakina min samarina halan sabah to kai to kai to kai to وإنا إلى السفرة فإني نسيت الحوت وما تدتي وما sai ka kaka fil bahri ataba wato wannan lokaci da ya bukaci wannan yutau da yake tare da shi ce kawo mana breakfast mu sai yake ba shi labari yake cewa qala ara'aita is awaina ila sakarati ka tuna lokacin da muka ainihin aja zango a wajen wannan dutse inda a nan muka kwana yace fa inni nasitu hut na manta kifin a wurin saboda a wurin ne kifin ya rayuwa ga cikin ruwa sai ya ce wa ma an sanihu illa shaytanu al azkura babu wanda ya mantar da ni wannan kifi face shi ne ya hana in tuna kenan wannan ya nuna shaydan idan kana so kai aikin alkhairi daga hanyar makirci sa shine shaydan sai ya mantar da kai idan kuma an kafa maka doka kada ka aikata wani aiki da sharri nan ma dan yana iya mantar da kai karshe sai ka zo ka fada cikin wannan sharri da aka hana ka aikata ya za kai ka samu wannan Allah madaukin sarki ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih na'am وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين الله يشاء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna yi wa ayoyin Allah izini ana bid'a ana sabon Allah ana shaigantaka, to kai manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ce fa'arid anhu wato ka kauda kai daga barin da wannan ne malamai suka ce duk inda ake aikata wani fasikanci kai ba yadda ka zauna a wurin ba da wannan ne malamai suka ce idan yan bid'a suka taru suna bibiya, to kai kuma ba a yadda ka zo ka zauna cikin su ana yin bid'a ba ba inda aka ce in ana karanta Qur'ani je ka zauna ana karanta sunna je ka zauna ana karanta wani littafin musulunci je ka zauna amma aka zo ana karanta alburda ana faɗin kalmomi da suke tabbatar da shirka ga Allah madaukakin sarki ana ba annabi sifofin Allah to kai ba a yadda ka zauna a wurin ba kawai wani ya ta girki yana amin tazakuri diranin bibi salami mazanta jam'an jaramin mukulatin bidani to ba ta ka zauna a wannan ba yana wa inna min judika duniya wa darrataha ومن علومك علم القلوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذاك دولة ذاك دولة أنا ايها النبي صلاتي دولة أنا كانت دلائله اللهم صل على محمد عدد زينة عرشك اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على من حمله البراق اللهم صل على من أذله الجمام اللهم صل على محمد صاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة وصاحب المقام المحمود Allahumma salli ala Muhammadin ma na fa'ati tabaibu tabaibu ta cika baruri وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الجيل sai Allah ya ce fahimma in ma yusiyannaka shay'an idan aka samu shaydan ma ya da kai wannan hannu. ka zauna sai da ka zauna daga baya sai ka tuna Allah ya ce fala taq'udu ba'da zikra ma alqawmi zalimi bayan ka tuna Allah ya ce to karka kuskura karka yadda ka zauna tare da mutane azzalumai bayan ka tuna to kada ka sake zama tare da azzalumai kai ku saurara ku ji makircin kenan ba nan ya tsaya ba dare dare ka zo ka kwanta za ka yi bacci shaidan sai ya biyo ka ya zo a hadisi ce, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedan yakan zo ya yi wa ɗaya daga cikin ku ɗauri uku in yana bacci ɗauri uku shedan yake yi wa ɗan adam idan ɗan adam yana bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka farka da tsakar dare sai ka ambaci sunan Allah sai ɗauri ɗaya ya kwance idan ka tashi ka je kai alwala sai ɗauri na biyu ya kwance idan kai sallar na